an gane a damun nifas akwai jinin ainihin wato haihuwa wa huwa damul wiladati shine jinin haihuwa ko na uku akwai damul istihada wato jinin kiwo wa huwa damul laysa bi adatin wanda jini ne ba jini bane na al'ada wala tab'in ba jini bane na dabi'a munhazimin wacce karewa ce ta ɗabi'a take kawo wannan wala khilqatin ba kuma tsufa yake kawo shi ba a'a inna ma huwa irqun wata jijiya ce in a take yankewa sai jini ya ci gaba da zuwa wa huwa damun ahmar shi ma jini ne ja lan Alahu babu yankewa tattare da shi indal buri wato wajen warkewa minhu dangane da wannan jinin fa hada hukmuhu wannan hukuncin sa idan mace jini ya zama shine wannan an takuna al mace ta kasance tahiratan mai tsarki la yamna'uha wannan jinin baya hana ta min salatin ba zai hana ta sallah ba inda jini ne na ciwo wala sawmin bai hana ta yin azumi bi ijma'in min al-ulama da ijma'i daga gurin malamai wa hahiya tafsilatu wannan ita ce bayanai da za a yi daki-daki zalika wannan kulluhu ga baki ɗinsa insha Allah idan Allah ya so ana ganewa to daga nan sai ku riƙe ka'ida ga baki ɗaya jinin da mata suke mu'amala da shi ya kasu gida uku ne akwai damul haid damul nifa damul mai istihada an gane to alhaidu ma huwa alhaid menene haida a lokacin wasilahan a yare na larabci da kuma istilahi na malaman shari'ar musulunci alhaidu lokacin shi alhaidu a yare na larabci sai asailanu shine kwararar abu an gane asailanu shine alhaidu kwararar abu akan ce hada an gane eh yahidu haidan shine kwarara wal murad bi huna abinda ake nufi da shi anan shine addamul kharij shine jinin da yake fita min fardil mar'ati daga gaban mace halatu hataha halin lafiyarta min gairi sababin ba tare da wani sababi ba yuqalu akan ce hadal wadi wato kwari ya kwarara ai sala shine idan ruwa ya aini idan ya ainihin wato gudana ana ganewa wasilahan a yare na malaman shari'ar musulunci huwa shine sailalu dami tabi'i kwararar jini na ɗabi'a allazi turkihi rahimu wanda ainihin wato mahaifa take sakin shi inda bulugi lokacin da mace ta balaga shi yasa yarinyar da bata balaga ba ba za ta yi al'ada ba yasa duk lokacin da kuka ga mace ta fara yin al'ada to alama ne nawa na balaga khalaqahu Allah Allah subhanahu wata'ala ya halicci wannan jinin ne litagziyatil waladi dan ciyar da yaro abinci shi yasa za ku ga mata kaso 100 a duniya idan suna al'ada kaso 90 da wani abu al'adar daina zuwa take haka shi kusamin ya faɗa a cikin eh ko suna ciki da yawa mafi alaman cewa mace ta ɗauki ciki ba shi mana al'adan ya daina zuwa eh ko kuwa shi yasa amana ne akan ku duk wacce take da ɗaya ta san ta balaga ta dinga kiyaye yaushe jinin al'ada yake zuwa mata yaushe take ɗaukiya saboda dalili guda biyu dalili na farko ta sa ido akan ta wajen sallah in ba haka ba za ta iya zama ta ƙin sallah in kika yi magana ta ce ai tana cikin al'ada ne kuma ƙarya take wallahi sallan ne ba ta sani ɗaya kenan ko dalili na biyu ba za ta je ta janyo miki jangwangwama ba an gane ba za ta je ta janyo miki jangwangwama ba kwanan nan wata mata yarinyar ta wani zai aure ta suna tare da shi an yi shekara an yi jiyin duniya ya fito ya ki fitowa an jiyin duniya ya fito ya ki fitowa mamad ta kira ni ta ce mun da yarinyar nan na ce ta turo min ita ta zo ta same na ce mata wani dalilin yasa aka yi aka yi fito yake fitowa tana fara mun bayani kawai sai na gane idan waka akil waƙiya mai akuwa ce ta riga ta uku da aka ta lissafa mun hotel guda uku da yake kai ta akwai guda biyu a nan wajejen sardauna kirisan akwai ɗaya a bayan gidan gwamna aka ta zauna ta yi ta mun kuka ta yi ta mun kuka saboda tana fara bayani wallahi na gane kafin an riga an samu matsala lati ya zai aure ki bayan ya riga ya gano kiyar iska ce baki da mutunci dazu dazun nan ina kallo a youtube daga wata mata tana ta faɗa mace ce tana ta faɗa ta ce ya za a yi mata su zama dabbobi za karkaru daga kawai namiji ya ce yana son ki kike dauke hoton ki zara ki tura eh ai mu da muke harkar social network mu muke ganin bala'i ai sai yasa yaran ku da suke da kafta kaftan waya kaga wata wayar ɗibar ta ake haka wannan ta fi ƙarfin daddannawa haka ɗibar wayar za ka ga ana sai iyaye su ce waya za su wallahi kina zaune da yarinya tana rubutu san wata da za a ce miki da za a nuna miki abin da take rubuta na rantsu da Allah take kuma. an gane to saboda haka tana ta faɗa to shine yarinyar take faɗa mun cewa cikin abin da ya faru wanda mamarta bata sani ba amma dan Allah in rufa mata asiri wallahi tallahi kwanan nan ya mata ciki ta je ta zubar da cikin amma mamarta bata sani ba an gane to saboda haka wannan shi ne Allah ya kiyaye da haka mafi yawanci da zaran mace ka ɗauki ciki an gane wannan jinin Allah sai ya tsayar da shi idan ya tsayar da shi sai a sawwara shi sai ya koma Shi ne abincin da Allah subhanahu Ta'ala zai tanada a cikin mace wanda yaro zai dinga shi an gane shi yasa kar mutum ya kuskura da girman sa ya muna nama Allah zato kun gane kuwa muna na zato yanzu ki lura da kyau ki gani lokacin da kike ciki kina da gombani kika koma jini kika koma murga aka turo mala'ika ya busa miki da tun daga lokacin Allah ya fara tsara abincin da zaki ci jinin da ya kamata ya fita daga jikin mace aka sawwara shi ya koma abincin da mutum zai dinga ci mutum yana nan a ciki har tsawon wata tara kana zuwa duniya ran da ka baro waccan hanyar kana ana kotun ɗinta ana datse ta sai a buɗe maka hanyar da ta fi wancan wanda ka baro to ta yaya Allah zai kula da mutum a wancan matakin sai da girman ka da komai kuma sai wulakanta ka ya kamata ma shine muna na zato ga Allah din an gane dan haka khalaqahu Allah li tagziyatil walad Allah ya halicci wannan jinin ne dan ya zama abinci ga yaro wakila wasu malamai suka ce huwa damun wani jini ne ya kharuju wanda yake fita min ƙa'aril mar'ati daga ainihin wato tsatsan mahaifar mace wa ya yakunu kuma yakan kasance aswad aswadun wato baki ne haran mai zafi ka annahu muhtarikun Kamar zai iya kona mutum ba'adal bulugi bayan mace ta balaga fi auqatin mu'tadatin a wasu ainihin wato lokuta na mai ainihin wato al'ada wakila wasu malamai suka ce huwa damun shi jini ne ya kuru da yake fita min ƙubulil mar'ati daga gaban mace ai min rahimi ha daga mafi nisan mahaifarta hati ha lokacin lafiyarta min gairi sababi wulada min gairi sababi wuladatin ba tare da wani sababi na haihuwa ba a wasu ko kuma ainihin wato a wuftifa bi bakaratiha ko kuma wato tabbatar da cewa a wannan lokacin ta ya bayyana wannan shine ake ce masa ne jini na ainihin wato al'ada an gane an gane eh ittafada yattafilu istifdad asali shi ma shine ainihin wato kwarara amma ana yin fassara ne da karina abin da ya zo gaba da abin da ya zo ba min gairi sababi wuladatin an gane ba tare da wani sababi na haihuwa ba jinin yake ainihin wazo zuwa au istidabi bakaratiha ko ba jinin yana zuwa ba ne don ya gusar da ainihin wato budurkin ita mace an gane walil haidi al'ada yana da samaniyatu asma sunaye guda nawa takwas kama da karaha ibn al-arabi amma gaskiya ba guda takwas bane ma al-imam ya kawo a cikin al-majmu guda shida malam ya kawo guda takwas nan, ni kuma na karanta a wani littafi akwai malamin da ya kawo guda goma ya kara guda biyu akan na malamin ana ganewa walil haidi haida yana da asmaniyatu asma sunaye guda nawa takwas kama da karaha ibn al-arabi akan ce haidu suna ne nawa na al'ada akan ce arifun suna ne nawa na al'ada amma asalin araka shine fito na fito shi yasa wajen da ake yanke ta ce masa ma'araka ana gane amma akan ce arikun ana nufin suna na me na al'ada sannan akan ce fariku an gane amma asalin kalman fariku ita ce matar da take kin mijinta ita ake ce mata farika ana gane sannan akan ce tsamisu an gane tsamisun shi kuma tsamin shi ne abinda haskensa ya tafi amma anan ana ce masa sunan al'ada ne sannan darisun darisun shi ne abinda ya tsufa ko a ya shafi an gane amma nan ana nufin suna ne nawa na al'ada kabiru an gane sannan sai zahiku kalman da hika shi yasa ba mamaki idan kuna sauraron tafsirin ba mai wata rana cikin faɗin Allah a suratul hud da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa laƙar ja'at rusuluna Ibrahim manzanninmu sun je wa annabi Ibrahim bil bushara da bushara ita bushara shine a ce wani alheri zai same ka tun kafin alherin yanzu qalu salam suka ce masa assalamu alaikum qala salam yace wa alaikum assalam fa ma an ja'a bi idlin hanis bai zauna ba sai da sa aka gasa sa aka dauko mara a lokacin da annabi ibrahim ya ga aidehum hannayen mala'ikun la tasulu ilayhi ta taba abincin ba na firhum sai kyamace su wa awjasa minhum sai ya ji tsoron su sai suka ce masa la kafkar ka ji tsoro mu da ka gan mu a matsayin kana tsammanin mutane ne ka ka dauko sa ka kawo mana ba mutane ba da mala'iku ne an gane wa awjasa minhum kaifa qalu la taqaf inna ursilna ila qaumin daga nan idan muka tashi zamu je wajen mutanen annabi lutin Allah sai shi wa mar'atuhu matarsa qa'imatun tana tsaye a lokacin da ake wannan tattaunawa kat sai sai dariya an gani to tunda kalmar zahika a larabci yana daukan hadar ta haila akwai malaman tafsiri da suke cewa a wannan lokacin kat sai al'ada ya zo mata kuna ganewa fa basharnaha sai maka yi mata bishara bi ishaqa cewa za ta haifi da annabi ishaqa wa min wara'i ishaqa yaquba bayan annabi ishaqa ya zo duniya ya girma shi ma zai haifi da annabi yaqub ana ya idan haka daga cikin asma'ul haidi akwai dhahika da haka akan ce dhahiku ana nufin shine ba mai dariya ba wacce take mai al'ada ana ya sannan tsamisu shi ma suna ne na ne. na al'ada shi yasa ranar nan na faɗa mu wani a wajen karatu na ci wannan yadda ake fassara shi ba daidai bane kuskure ne kuma mafi yawanci duk wanda zaka ji ya fassara haka zaka yi abin da zo a cikin su fadin Allah subhanahu wataala a suratul rahman da yana maganan matan aljanna da yace lam yatmisuhunna insun qablahum da yawa yadda ake fassara a cewa ake aljanni ko mutum ba wanda ya taba shafa su to ba daidai bane wannan fassara kuskure ne saboda ba tsamisa ba ne bistinin shi ne shafa abu tsamisa ne bisa ana ya ku ɗauki ƙur'ani ku duba da kyau za ku gani da aka lam yi tsamisa hunna in sun ƙabla hun walajar aljani ko mutum ba wanda ya taɓa sawa nan matan al'ada shi ne ake magana a nan wurin to wannan kalmar tsamisa ita ce malam ya kawo a ina a nan gurin kun gane karatun yadda yake kun gane to don haka guda goma ne yanzu malam ya faɗi biyu sati mai zuwa idan an zo kafin a ci gaba ni ma ran ƙara muku biyu sai ya zama guda nawa sai ya zama ainihin wato guda goma bari mu je a gurguje saboda lokaci sai mu karanta wannan an gane alhaidu ibtida'ul haidi yaushe ne ake fara al'ada alhaidu ita al'ada amurin katabahu ala banati adam wani al'amari ne wanda Allah ya wajabta shi akan mata Ya'yan annabi adamu shi yasa cikin ƙaryar da ‘yan shi'a suke suna cewa waina na fatima ko al'ada ba ta yi an gane to dan an ce mace ba ta yin al'ada girma mata aka yi ko me an gane ikhtalafa ulama malamai sun karawa juna ilimin fi Da'il haidi wajen yaushe ake fara al'ada lin nisa'i ga mata ila mazhabaini zuwa mazhabobi guda nawa biyu المذهب الأول مذهب تفرقو daga cikin maganganun malamai qalu sun ce huwa maktubun ala banati adam wannan abu ne da Allah ya wajabta shi akan mata ƴaƴan annabi adam mun za khalaqahunna Allah tun lokacin da Allah ya halice su ila yawmina hada har zuwa wannan nan da muke ciki yanzu wa ila yawmil qiyamah har Allah ya nade kasa da wannan ke kanta har ranar da za a ji gaban Allah a tsaya واستدلوا بحديث عائشة ثم لم كف حجة حديث أن عائشة الله يقارى متى تتي إن هذا إن هذا للي ونن فأمر ون الأمرين كتبه الله على بنات آدم وند الله يربو تاشي أكن ماتا يا ين النبي آدم سبق تقريده قريبا حديثا لن تقريد سياق بات أبايا وهذا يدل ونن ينانوني على أن بداية الحيدي akan lallai fara al'ada ga mace kana ya kasance ne min awwali khalqi min awwali khalqi banati adam tun daga farkon halittar ƴaƴan annabi adamu mata jami'an gabaki daya wa asar ibn abbas radiyallahu anhu annahu qala asari wato abinda abdullahi dan abbas aka ruwaito daga gurin shi ya faɗa yace inna ibtida al-haidi lalle fara al'adan mata kana ala hawa ya kasance tun daga hawa'u ne an gane da an uhubitat bayan an saukar da ita hawa'u da mijinta minal mai minal janna daga aljanna shi yasa inda da lokaci mutum yi iya kokarin wajen ya guje ma saban Allah idan kana zaune cikin rufin asiri da ka faru saban Allah sai Allah ya kaskanta ka yanzu dalilin sakkowar annabi Adamu da hawa daga aljanna ita ce ya kawo suka ci Allah ya sakko da su saboda tasirin saban Allah sai gashi a aljanna tufafi ma bai iya zama a cikin sai sun nemo ganye suna kakkare mewa suna rufe jikinsu ana gane sai yake cewa ƙalu sun ce wa idan kana kazalika idan ku ya kasance haka ne fa banatu adama banatu ha to ƴaƴan annabi adama gabaki ɗaya ƴaƴa ne nawa na hawwa'u wallahu a'lam Allah shine su mafi sani fa hada yu'ayyidu wannan yana karfafa cewa annabtida al-haidi lallai fara al'adam mata kana fi awwali banati adam ya kasance a cikin ‘ya'yan annabi Adamu ma'a hawa alaihi salam ma'a hawa tare da hawa alaihi salam Allah ya ƙara mata aminci ko wannan ita ce mazhaba ta nawa ta farko cikin maganganun malamai an gane to mu ƙara mazhaba ta biyu to shi nan. tunda an ce a bashi haka idan Allah ya kai mu sati mai zuwa insha Allah za mu ja karatun a cikin kitabu bada ilwahi ko hadisi a wannan dogon hadisin shi ya ja mana lokaci ko hadisi biyu muka yi za mu tsallake shi za mu tsallake wannan shi ma ba za mu yi da yawa ba za mu tafi don mu samu a ragowar da ta tafan da ba a yi ba abinda na faɗa daidai Allah ya ba mu lada wannan kuma ne kuskure Allah ya fi mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu